dogon hutun watan ramadana da bukukuwan sallah karama dandalin voa na yi wa masu sauraron mu barka da sallah da fatan allah ya karbi ibadunmu amin mu na nishadi a yau bakuncin ibrahim ma'azam wanda aka fi sani da ya hajjaj muka yi editor a Kannywood Industry wanda ya ce a yanzu producers na fita da editoci domin samun sakamako mai kyau da inganci don kawar da matsalolin da suke fuskanta a lokacin editin fina-finai ya take ne ya hajjaj. Mm, akalla na kai shekara goma sha uku zuwa sha hudu. Kana editin? Eh. Ka je makarantar koyon editin ne? eh to ban je makarantar ku editan ba amma na yi computer certificate mm. akan irin wannan editing din akan kwamfuta gaba ki dai abin da ya shafi kwamfuta to an ce idan fim ya kyau editor ne idan fim ya fito ya tar aikin editor ne haka ne gaskiya ne ta wani fannin oh ta wani fannin eh mana in sa akwai abin da dole tun daga location an riga an shirya mishi ga yadda ake so ya zama mm. idan ka ɗauko abu mai kyau za a mai kyau mm. in ka ɗauko mara kyau to dole sai ka hakuri da abin da zaka gani komin kokarin edita hmm. kenan kukan samu waɗannan matsalolin gaskiya ne akan samu sometimes to idan kun samu ya kuke kuna kukan iya kamanta gyarawa ko ko ba kwa ba su shawara me yasa ba a fita da ku wajen ɗauko fim din nan a gaskiya da ne ba a fita da edita amma eh. yanzu kin san kullum ana samun ci gaba akan harkokin eh. in ya kasance kai ne aka ce za ka editin din wannan fim din akan fita da kai mm-hmm. ba don komai ba saboda shawarwarinka za su taimaka wa aiki kuma kukan ba da shawarwarin kenan idan an fita da ku sosai kuwa daidai gwargwado kukan bayar wani lokacin sai ba an yi in ka ga akwai gyara sai ka ce gudan nan da an yi kaza mm-hmm. zai fi wanda kuka a matsayinsa na darakta wanda ya san me yake mm-hmm. kana zuwa da shawara zai duba ga shawara ta kaya take hmm. to a wasu fina-finan za ka ga misali za a yi fim ne da za a kwatanta nuna daji ko kuma a nuna ruwa ko makamancin haka sai ka ga mu masu kallo mukan iya bambancewa mukan gane cewa wannan hoto jonawa aka yi ba a dajin nan aka yi ba ko ba a ruwan nan wajen ruwa bane shin ci gaban ku bai kai yadda za ku yi editin ku gyara har ba za a fahimta ba a ba haka ba ne to me yake faruwa abin da kake da bukatar sani sha Allah daidai gwargwado a masana'antar nan zaka same shi mm. wato abin da yake faruwa kowane abu akan ba mu mutum sa mm. a matsayin ka na edita idan kana so aikin ka yayi kyau akwai abin da ana kama ka shi idan ma bai ka san bai baka ci da Allah wannan abin ya kamata a nemi wane yayi mm. zai fi kai da wanda yake a kai idan ya yi kyau aikin sa ne in kyau ba kai ne kenan idan mun ga waɗannan laifin producer ne ko ko director ne sometimes akan samu wannan mana laifin waye idan an wani director zai nuna ma shi ai shi lallai wannan yake so ko da kuwa abun bai saje ba shi a matsayin sa na darakta wannan abin zai iya ganin cewar shi ya fiye masa kuma yana da hujjojin da zai iya kare kansa mm. akan wannan mm. wani kuma yakan yi shi gaskiya akan rashin sani bai san yaya abin yake ba bai nemi kuma ya sani ba zai yi shi aka yi tunanin ai ya fi kure kan abu shine ko ke ganin irin wannan matsalar amma da in dai har ka tabbatar kana da buƙatar abin nan yayi ka nemi masanin wannan abu abu kaza ke so zan yi shine ake kira special effect hmm. wa ya kamata ya wannan abu aka iya zama da editan ka ka tambaye shi ya ce eh zan iya yin sa kana sana'a kai ma ka san me kake da buƙata a cikin kullun ci gaba ci gaba eh na farko kana yi ne don ka samu kuɗi burin ka samu na biyu kuma kana yi ne don abin da ka yi a ce ya yi kyau hmm. to duk ka samu waɗannan burika ko daidai gwargwado na samu ba zan ce ban samu ba gaskiya a fannin tsegumi kuwa a ranar juma'a ɗin da ta gabata ne sarkin bargu da ke jihar Neja a Najeriya barista Muhammad Sani Halliru Kitoro ya nada fitacciyar zabiyar nan Binta Labaran wanda aka fi sani da Fati Nijar sarautar gimbiyar mawakan Bargu. A yayin bikin naɗin dai mai martaba sarkin ya bayyana cewa tun kafin mahaifinsa sanata Halliru kitoro ya rasu ya alkawarin baiwa mawaƙiya wannan sarauta amma cikin ikon allah sai ba a yi bikin naɗin ba har ya rasu don haka ne ɗan nasa ya cika alkawarin da mahaifinsa ya ɗaukar wa mawaƙiyar barka bashir murya amurka daga kano a najeriya